أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau shida ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 daidai da 26 ga watan takwas miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darissa a cikin waɗannan littafai guda hudu guda biyar afuwan farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan sabo shekara da muka shiga ta zama mana shekara ta alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya sa ta zama mana shekara ta albarka shekarar da za ta zama ta kwaranyewar damuwa da bakin ciki da tashin hankali da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take ciki za mu tashi sirar sahabiya ta sha ɗaya ita ce hafsatu bintu umar radiyallahu anha wato hafsatu ummul mu'mini hafsatu ummul mu'mini mala ya ce zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna ita hafsa bintu umar radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wa wasallam shi a aljanna kamar yadda za mu gani hadisi ya tabbatacce mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bishara ɗaya daga cin matan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin sannan a cikin ummahatul mu'minin ɗin mata daban a daraja daga nana isha radiyallahu anha sai ita a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga ta diyarsa na umar an san na umar da darajarsa gidansu gidan alkhairi ne dan uwanta abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma shine ma da yake cewa ya tura man tu allati tu'athiru bi dhikriha aw nu'athiru bi dhikriha hadhihi as-safhat ya tura ya kai abokin magana balarabe yakan yi amfani da wannan lafazin ya ce ya tura man hadihi lati nu'attiru bi dhikriha hadihi as-safhati wace ce wannan da muke son mu kansasa wannan shafuffukan namu ta hanyar ambatanta shafuffukan da zamu rubuta ko kuma zamu karanta to za su yi mana kanshi saboda ne saboda ambatan babbar sahabiya kuma babba daga cikin ummahatul mumini uwayen mummunai wato na na hafsa bintu umar radiyallahu ta'ala anhuma to wace ita inna sitru rafi'a ita ce wannan labulan wanda ya kasance maɗaukaci labule wanda ya lullube abubuwa na damuwa بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشي ليب سرك مسلمي سجلنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتشي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خليس بن حذافة السحني النبي صلى الله عليه وسلم يا أوقيتا بعد انقضاء عدتها باين تاقم عدتها min khunais ibn huzafa ta suhami idda nan ba iddatu talaqi bace iddatu mutawaffa anha zawjuha domin rasuwa ya mijin ta yana cin shuhada uhud yana cin waɗanda aka kashe su a uhud mijinta shine hunais ibn huzafa as-suhami shine mijinta an kashe shi yana ɗaya daga cin as-sabiqun awwalun an kashe shi eh, a yakin uhud ya yi hijira zuwa habasha sannan kuma ya dawo madina ya halarci badar ya halarci uhud eh, aka ji masa ciwo a yakin uhud a shekara ta uku ciwo mai tsanani wannan ciwo da aka ji masa shi ya haifar da ya zama sanadiyar rasuwarsa da komawarsa wajen allah maɗaukakin sarki saboda haka yana ɗaya daga cikin shuhada na uhud to shine mijinta hunais ibn huzafat as-suhabi to ahad muhajirin fi sanati 30 al-hijra yana ɗaya daga cikin muhajirai sannan kuma fi sanati 30 min al-hijra yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a shekara ta uku bayan hijira قالت عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نانا حفصة إن زنا عائشة رضي الله عنها تشيع نانا حفصة إتشي هي التي تساميني إتشي واتش تكي أكي أكي تكي تكي تكي كيشي دني إيه ودى إتشي كمان ba fatin mu ɗaya ba tana ganin kaman tana gwada kanta da ni su sami ni to daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ruya anna maulidaha kana qabla al-mab'ath bi khams sinin an ruwaito cewa an haife ta kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru biyar so da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kenan shekarunta 25 28 ko فعلى هذا يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ولها نحو من 20 سنة kenan lokacin da manzo Allah sallama ya sadu da ita a matsayin matarsa kusan shekarunta ashirin kusan shekarunta ashirin an haife ta kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru biyar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an aiko shi ya zauna a garin makka shekaru goma sha uku kaga shekara goma sha takwas kenan ku to shi yasa sai ya ce nahun bin ashirin na sana an haɗa da uhudu uhudu kuma shekara ta uku bayan hijira ashirin da uku hmm? ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ke to shi yasa sai mala ya ce kwatankwacin shekaru ashirin وكانت لما تعيمت تاكسا في لوقت ان تزمى ايوم تزمى بزوعة بزن تيغس وان شيء تعيمت اي صارت ايوما ايوم آه، ما تد تتبع اوري كو مجن تيغس كو كو مجن تيسكيتا اتشاكي شمتا الايوم ها الذي تستأذن wal ayyum haqqu bi nafsiha min idan budurwa ce eh, ana neman ana neman ana neman izininta amma ita kuma bazawara to ita tafi mallakar kanta to wakanat lamma ta ayyamat lokacin da ta zama bazawara bayan rasuwar mijinta kenan أغضها أبوها على أبي بكر رضي الله عنه سيدنا أمر بابنت دا كنسا سيدي سامو يجي سامو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدي مسا يا أوريتا يبجروا لإتا وجنسا شيوازي يتوك أو رحصا أقول لك أجي yanzu أكي جنم ba za a yi ba saboda su mazajen yanzu sai idan mutum ya je yanzu ya ɗauki yarsa ya ce ma wani ya aure ta to ko da ya aure ta wani abu ya taso sai ce ai shi ba fa shi shi fa ba shi yi haka ɗabi'ar mutanen mu take ta lalace amma su habai su zuciya su zukatan su farare ne ba su da wata damuwa fatan su shine a ce ƴaƴansu sun auri mutanen kirki to sajidu na umar radiyallahu anhu shi kuwa in ba manzo Allah sama zai auri yarsa ba to babu kaman sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to da kace ya bujiro masjiduna Abubakar radiyallahu anhu da wannan cewa ka aure Hafsa falam falam yujibhu bi shay sai sayyidina Abubakar ya masa datta ku bai ce mishi kuma saboda akwai abin da zai faru akwai akwai babban abu a ciki so da ka sai bai ce masa komai ba wa aradaha ala usmana daga baya sai ya tafi wajen sidna usman ya ce ka auri hafsa faƙala badali Allah a tazawwajen yau sai ce gaskiya ni ban da sha'awar yin aure yanzu Haga shi ya fito masa fili to za mu ji dalilin da ya sa sayyidina abubakar shi bai ba shi amsa ba amma shi sayyidina usman lokacin matarsa ta rasu matarsa ummu kulsum ta rasu daidai wannan lokacin matarsa Umar kulfum ta rasu to kuma bai yi wani auren ba sai sai na umar radiyallahu anhu sai ya ce to ya aure ta mana tunda ya nemi sayyidina abubakar ya aure ta bai aure ta ba sai ya koma wajen sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu sai sayyidina usman ya ce bajali Allah a tazawwaja yau ni ba ya ni ba na son yin aure yanzu fa wajada alaihima na umar sai ya ji damuwa game da su ya ji haushin su eh, bujiro maka da yata in ce ka aure ta to tana da wani aibi ne ga shi dai na abubakar bai bashi amsa ba shi kuma na usman ibn affan karara sai ya fito masa yace shi ba zai aure ba yanzu kaga cewa ba zai aure ba yanzu kila yana da wata damuwa da ita kenan haka zai fassara kuma ba laifi ne. a matsayinsa na ɗan adam dai wannan tunanin da shi alkhairi ya nufaci yarsa da shi sannan su ma kuma yana da shaida yarsa yarsa mutum ya kirki ce yana nufin su da alkhairi wankasara daga nan kawai sai zuciya shi ta yanka ta kare kawai ya samu ya samu sacewa gwiwa gwiwa shi ta sace washe ka halahu ilan nabi sallallahu alaihi sallama shike ke na je kai al'amarin zuwa wajen manzo Allah sama ya ce abubakar na ce a wuri eh, hafsa bai ban amsa ba usmanu na ce aure ta ya ce shi ba zai aure ba yanzu bai da niyyar yin aure yanzu فقال في معك صلى الله عليه وسلم تتزوج حفصة من هو خير من أثمان كيها قولي لسن حفصة ذات أوري واندع yafi Usman ibn Affan alkhairi wa ya yatazawwaju Usman man hiya khairun min Hafsata sannan kuma shi kuma Usman da sannu zai auri wadda ta tafi Hafsa shi nan mazan sama ya faɗa haka kaji hikima ta annabta ثم خطبها هو سيما نصم يشيك شيزي أو حفصة هو خير من عثمان وهو خير من أبي بكر فزوجه عمر شي كان سيدنا عمر يا أورا موسى في حصة تزمت كم أمهات المؤمنين هذا تزوجت من هو خير من عثمان وخير من أبي بكر تا أبوان ديفيس كويتو قم ميتا وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته رقية بعد وفاة أختها شيكم سيدنا عثمان بن عفان sai manzo Allah sama ya aura masa ruqayya bayan dama e, e, diyarsa yan uwarta ummu kulsum ta rasu shikenan kaga ruqayya diyar manzo Allah salama ce, babu shakka ruqayya ta fi hafsa hm? diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ya kowa hm? shi ne labarin da na taɓa badawa ake bada al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi a zamaninsa aka samu masu tashayyu'i aka zo ana rigima aka zo yana wa'azi sai wasu suka zo suka ce suna da tambaya wai da abubakar da umar wanne da abubakar da ali wanne ya fi da abubakar da sayyidina ali da sayyidina abubakar da sayyidina ali wa ya fi shi ne sai ya ce abdaluhuma man zauju man ibnatuhu tahtahu abdaluhuma man ibnatuhu tahtahu ya ce wanda ya fi a cikinsu ne wanda ɗiyarsa take hannunsa take ƙarƙashinsa shi ke sai kowa ya tafi yana cewa na shi ake mai itiƙadin cewa sai da abubakar sai yana jin daɗi mai itiƙadin cewa sai da ali ne sai yana jin daɗi an goyi bayan shi amma dai ƙauli rajihi wanda babu saɓani a kansa bai na ahli sunnati wal jama'a qadiman wa hadisan abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa ko to amma dai shi ya musu siyasa irin ta malamai <clears throat> walamma an ha umaru a lokacin da sayyiduna umar radiyallahu anhu ya aurar da ita laqiyahu abubakar sai sayyiduna abubakar ya haɗu da shi fa'ata zara sai ya faɗa masa cewa bari in faɗa maka dalilin da ya sa a lokacin da ka nemi in aure ta ban ce maka komai ba wa qala la tajid alayya ce dan uwana kar ka samu damuwa game da ni inna rasulullahi sama kana qad zakara hafsata domin na taba jin manzon da sama ni da shi yana faɗa min hafsa yana min magana kanta falam akul li ufshi sirrahu kuma ni bai kamata in yada sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sallama bai ce min in je in faɗa ma wani ba amma ni na ji to kaga ba zan zo ka ce min aure ta kuma in ce a'a na ji manzo Allah sama yana son ta ba ka ji zamantakewa ta amana walau tarakaha ta Ya yace da a ce manzon sama bai aure ta ba ya barta to ni da na aure ta amma manzon Allah sama ya riga ya faɗa min cewa shi yana santa to shi sa sai ban yi kaji ban baka amsa ba sannan kaga wannan babban darasi ne ba ko da yaushe ya kamata ka zargi dan uwanka ba a lokacin da bai maka bayanin wani abu ba in bai maka bayanin wani abu ka so ta masa zato shi kenan domin akwai dalilin da ya sa bai ma bayanin ba sai nan gaba za ka gane bayanin ko kuma in lokacin bayanin ya taso sai ya ba Allah ya sa mu gane wa sabata annan nabi sallallahu alaihi wasallam hafsata tatliqatan ya tabbata cewa manzo Allah sama ya taba sakin na na hafsa saki daya sun baraja a hadi amri jibril alaihi salam daga nan ya dawo da ita da umarnin mala'ika jibrilu alaihi salam بعمر جبريل عليه السلام له بذلك ملائكة جبريل عليه السلام يزو يتشي مسي داود إتا وقال إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة يتشي نحص صوامة من يوان أزميتشي إتا قوامة من قيام الليل wannan siffofi ne guda biyu da suke nuna cewa ka yi haƙuri da matarka ko da tana da wasu matsaloli in ta kasance sawama kawama tana yawan azumi sannan tana kiyamun laili to bai wa Allah ce ka kiya ka riƙe ta wa hiya zawjatuka fil jannati sannan Allah ya kaddara cewa za ta zama cikin matan ka aljanna kaga wannan eh, abu na farko shine as-sababu shar'i na biyu kuma as-sababu al-qadari as-sababu shar'i innaha sawwamatun qawwamatun السبب القدري إنها زوجتك في الجنة ألا يرجى يغب تشوى تنا تكن باتنك الجنة صدق تنا تشن وأن نبي حلست وني أوريس مباينك ولا أن تنكه أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق shi ya sa Allah maɗaukaki ya haramta wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa domin dukkanin waɗanda suka rasu tare da shi din nan to matansa ne aljanna Allah kara mana na hafsa radiyallahu anha yadda da sauran sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su wassalamu alaikum wa rahmatullah